a takaice ‘yan uwa kamar yadda na jimalin da ya riga ya karanta da mu kusan duk abin da hudu ba ta kunsa na al'amarin azumin nan da muke ciki cikiya bayan Allah za mu ɗan fasar abin da ya sauka a gurguje gwargwadon hali bayan yabo da godiya ga Allah hudu ba ta fara kiran mu caya ko bayan Allah ku sani wannan wata na Ramadan wata ne wanda ake ninnin kalada ga ayyukan alkhairi wata ne da ake kankara kurakurai da zanubai wata ne da ake rage dukkan kurakurai wata ne da ake ɗaukaka darajojin musulmi wata ne wanda Allah ya sa duk ɗan kaɗan ɗin aiki a cikin wannan wata to Allah yana girmama ladan wannan aiki wata ne wanda darare shi suke cike da haske daga Ubangiji kwanuka kuma suke cike da tsarki daga zunubai wata ne wanda azimta shi yana daga cikin azumin farilla yana ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci tsayuwar dare da na filfili a cikin shi kuma yana daga abin da suna ta tabbatar ya bayin Allah wannan wata mai albarka wata Ramadan shine fitilar duniya cikin watanni da shi Allah ya haskaka dukkanin duniya a cikin shekara da shi ne Allah ta baraka wata ke haskaka duniya sannan ya sanya shi ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci wata ne wanda Allah ya saukar da littafin shi alkur'ani wata ne wanda aka yi amsa tuba daga ko'ina saboda haka ba babu wata addu'a da za a cikin wannan wata ce sai ta zama amsarsa babu wani aikin alkhairi da mutum zai yi ce sai ya zama karɓaɓɓe babu wani alkhairi face sai Allah ya dunkule ya ba mutum shi matuƙar ya roƙa babu wani sharri a cikin wannan wata face sai Allah ya tunkuɗe maka shi ya bayin Allah kuma ciribar wannan wata kafin ya wuce mu sani wannan wata shine watan alqur'ani wata ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan wata na ramadan a cikin shi ne aka saukar da alqur'ani alqur'ani ya zama shiriya ga mutane ya zama ko mai bayyana musu hanyar shiriya mai rarrabe tsakanin karya da gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da qur'ani da azumi za su ceci bayan Allah a gobe kiyama azumi zai ce ya Allah wannan bawa naka na hana shi cin abinci na hana shi shan abin sha na hana shi biyan bukatar sha'awar shi da rana ka bani ceton shi ya Allah alqur'ani yace ni kuma cikin dare na hana shi bacci ya zauna ta karanta ni ya Allah ka bani ceton shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya hada su sai ya ba su ceton wannan bawa Allah ka sa mu cikin ceton su ya bayin Allah ku sani yanzu ga mu cikin wannan watan Ramadan Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mu wata na sauka alkur'ani mu yawaita karanta alkur'ani ya ko bayan Allah ana ɗaukaka darajoji a cikin wannan watan, duk wanda bai samu ɗaukaka daraja ga wannan watan? a wannan wata ne kuke tsammanin zai samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane aiki ɗan adam yayi an sanar da shi yawan ladan da za a bashi kuma kowane ladan ana ninka shi ne ninki goma har zuwa ninki ɗari bakwai to amma banda azumi shi azumi Allah ya ce ku kyale ni da mai azumi ni kaɗai na san abin da zan bashi ni kaɗai na san ladan da zan biya shi saboda haka ya bar abincin shi ya bar shi shi saboda ni to ni kaɗai kuma na san abin da zan ba shi ya bayan Allah ku yi tunani dukkanin ibadu ba na Allah ba ne dukkanin ibadu na Allah ne to dukkanin Allah ba shi yake saka ladadakin ayyuka ba shi yake ba da sakamako to dan me ya jingina azumi ya ce nashi ne wannan ya ce kuma duk shi ne mai biyan wanda zai wannan azumi shi da kanshi zai biya wannan domin shi azumi wata ibada ce ta sirri tsakanin bawa da ubangiji shi babu wanda ya san mutum yana azumin na tsakani da Allah sai shi Allah ɗin saboda haka Allah kaɗai shi ne zai biya mai azumi ya ku bayan Allah wannan shi ya nuna azumi akwai ikilasi a cikin shi duk wanda yake azumi to ibada ce mai nuna tsantsar ikilas tsakanin bawa da ubangije shi kuma da ikilasin nan ne zukata suke kasancewa suna haduwa da Allah babu ya ku bayan Allah ku sani babu wato Bukhari Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Sahal bin Sa'ad daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake cewa lalle akwai wata kofa daga cikin kofofin aljanna ana ce mata Rayyan ta nan ne masu azumi suke shiga aljanna gobe kiyama ba mai shiga ta wannan kofa sai su su kadai su kadai za a ce ina masu azumi ji sai su tashi da sun shiga ta wannan kofa sai a kulle ta babu mai ƙara shiga ta wannan kofa yan uwa ko kun fahimci wannan kuwa to je ka wajen manyan tarurruka inda ake a wani ɗakin taro za ga an buɗe manyan kofofi ta shigar yaƙo bayi da kun shiga ku zame kan kujerun roba amma sai ga ta can baya an yi wata ƙaramar ƙofa ita ce ta shigowar manyan baƙi da sun shigo kuma sukan haye ne bisa high table bisa kujerun alfarma dama kusa da nan wannan kofa take manya-manyan baƙi waɗanda aka tare don su to haka fa aljanna akwai waɗannan ƙofofi manya-manya masu high table to nan ne masu azumi suke shigowa da sun shigo he su wuce cikin aljanna aljanna ma aljanna firdausi Allah ka samu cikinta ya bayin Allah wannan shi ne sakamakon wanda ya kame zuciyar shi ya kame ran shi daga sha'awa ya yi azumi tsakanin shi da Allah Na, hudu ba ta biyu bayan yabo da godiya ga Allah Ta baraka wa ta'ala ta ci gaba da caya ko bayan Allah ma madalla da wanda yake ma Allah da'a musamman a cikin irin wannan wata na Ramadan hakika ya rabauta da lada mai yawa kuma ya tsira a gobe kiyama domin wannan wata na Ramadan tsakanin watanni goma sha biyu shine shugaba shine tauraro kamar yadda annabi Yusuf ya zamo tauraro shugaba a cikin ‘ya'yan annabi Yaƙubu su goma sha biyu ku tuna mana ya annabi Yaƙubu yana da ‘ya'ya goma sha biyu da ba ɗaya daga cikin sai ne Yusuf sha ɗaya suna gaban shi yana kallonsu yana lura da kai komansu yana ganin suturinsu yana lura da kai komansu amma duk da wannan sai da idan shi ya kusan daina gani saboda bai ga annabi Yusuf ba amma ana kawo mai rigar annabi Yusuf sai ga ganin shi ya dawo ashe kenan wanda ya aikata zunubi tsawon shekara guda da kurakurai da sauransu zai dawo fes a wanke shi garau idan watan Ramadan ya zagayo ya same shi yana mai neman gafara ga Allah bayan da ya kasance mai laifi wanda ya nisa daga samun rahamar Ubangiji ya bayin Allah watan azumi shine shugaba cikin watanni kamar yadda annabi Yusuf ya zama shugaba cikin ya annabi Yaqub watan azumi shine tauraro cikin watannin shekara kamar yadda annabi Yusuf ya zama tauraro cikin ƴaƴan annabi Yaqub su goma sha biyu da haka mu ciribar wannan lokaci kafin lokacin ya wuce ba ra'i yanzu muna tare da waɗansu yan uwa da muka yi azumin nan tare yanzu kuma ba sa nan to mu Allah tabaraka wa ta'ala kadar ya kama wannan lokaci to mu ci wannan riba mu ci gajiyar kada mu yi tsammanin cewa fa na zai dawo ya same mu ta yi kafin na baɗin ya dawo ya same mu kuma mun tafi inda suka tafi domin ko kan hanya muke mu ci gajiyar waɗannan ƴan kwanukan da suka rage domin mu samu ni'ima da ɗaukaka mai ci gaba a gobe kiyama mu samu hutawa mai tsawo mu tuba zuwa ga Allah ya ku bayin Allah dan mu tsira gobe kiyama kuma mu sani Allah baraka wa ta'ala cikin wannan wata na Ramadan a kowane dare yakan yanta dubun dibata daga cikin bayan shi su bar wata zuwa aljanna to mu yi kokari Allah ya sa muna cikin waɗanda za a yanta dinnan Allah ka ‘yanta mu daga shiga wuta, ka kai mu gidan aljanna, ‘yan uwa, Ramadan, lokaci ne dama ce ta samu ga wanda ya sakaci da ya cike gurbin abin da ya sakaci ramadan wata dama ce musamman ga mashayin taba yanzu lokaci ya da zai tuba da sauran ire-iren waɗannan ababe dan daga wannan yana wuni bai sha ba in ya so in Allah ya kai bayan sallah ina iya dorewa ramadan dama ce ga wanda ya yanke zumunta ya samu damar haɗa zumuntan nan tashi kai ramadan gabaki ɗaya dai dama ce ta gyara kurakuranmu kuma daga ƙarshen mu sani ya ko bayan Allah kamar yadda bakunan mu suke azumi to zukatanmu ma su yi azumi kamar yadda ba ma ci ba ma sha to kuma kada mu ci gaba da maganganu waɗanda ba su dace ba ramadan dama ce ta gyara dukkanin kurakuranmu gabaki ɗaya ta tuba zuwa ga Allah ya Allah ka karɓi azumman mu Allah ka karɓi sallolinmu Allah ka ji kanmu ka gafarta muna Allah ka sanya mu cikin yan aljanna gobe kiyama Allah ka kaddara muna shiga aljanna gobe kiyama Allahumma idil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadaka sa'imin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin taqdira walhamdulillahi لله الذي وسع كل rahmatan wa وعلما نحمده بجميع محامده حمدا كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فيا عباد الله إن شهر رمضان تتضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وتقال فيه الأسرات وترفع فيه الدرجات شهر جعل من الأعمال جليلها من الأجور أزيمها شهر الليالي أنوار وأيامه متطهرة من الأدناس وصيامه أفرد الصيام وقيامه أجل القيام شهر جعله الله مصباه للعالم وأشرف قواعد الإسلام شهر أنزل الله فيه كتابه وفتح للتائبين فيه أبوابه فلا دعاء فيه إلا مسموع ولا عمل فيه إلا مرفوع ولا خير فيه إلا مجموع ولا شر فيه إلا مدفوع عباد الله إن شهر رمضان شهر القرآن فقد قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن وقال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة وشهوة بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان للعبد يوم القيامة عباد الله نحن الآن في شهر رمضان شهر الصيام والقرآن يرفع الله يرفع الله به الدرجة ويحط به الخطايا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يراقبه الحسنات بعشر أمثالها إلى سبعمائة رئفا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي عباد الله أوليست العبادة كلها لله أوليس الله هو الذي يجاز يجاز الأعمال الصالحة فلماذا فلماذا أراف أراف الله الصوم وجزاء وجزاءه إليه لأن الصوم عبادة سرية بين العبد وربه لا يعلم أحد من الناس بإمساكك بإمساك العبد عن الأكل والشرب إلا الله وذلك هو الإخلاص عباد الله فبالإخلاص تطمئن القلوب لأنها تعامل مع الألام الغيوب الذي لا يخفى عليه خافيا وهو يعلم السر وأكفى ومن ومن جزاء ومن جزاء الصوم يا عباد الله ما رواه البخاري عن سهل بن سعد سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له ريان yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayrahum yuqal ayna as-sa'imun wa yaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayrahum fa idza dakalu ughliqa falam هذا جزاء من حبس نفسه عن الطعام والشراب والشهوة في رمضان طاعة لله عباد الله الصوم يكفر يكفر الخطايا يغفر لك خطاياك ومغفرة للذنوب كما قال الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقد ثبت يا عباد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان يجري من ابن الآدم مجري الدم ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب الذي منع منهما الصائم في النهار رمضان ولهذا إذا أكل أو شرب انبعثت لمجري الشيطان ولذلك ضيق مجري مجري الشيطان مجري الشيطان بجوع بجوع الصوم لأن مجري الشيطان إذا راقت إذا راقت إذا راق لقلة الطعام انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي تفتح بها أبواب الجنة وإذا ترك المنكرات التي تفتح بها أبواب النار ولذلك قال لقمان الحكيم لابنه يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وقرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كسر أكله لم يجد لذة لذكر الله عباد الله إننا نعبد ربا أفوا يحب الأفوا ورحمته سبقت غربه ومغفرته أعظم من عقوبته يحب من عباده أن يسارعوا إلى إليه إذا أذنبوا فتوبوا هي شعار المتقين وآداب الصالحين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه وإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم مئة مرة الحمد لله واحد القهار وصلاة والسلام على نبي على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد عباد الله هنيئا لمن أطاع ملك الديان في شهر رمضان لقد فاز بالأجور في دار السلام عباد الله إن شهر رمضان من بين شهور إثنى عشر كمثل سيدنا يوسف من بين أولاد نبي الله يعقوب إثنى عشر فكما أن يوسف أحب, أحب الأولاد إلى يعقوب كذلك رمضان أحب الشهور إلى الله وبعبارة أخرى كان النبي الله يعقوب أحد له أش... له أحد عشر أولادا ذكورا بعد يوسف عليه الصلاة والسلام بين يديه حاردين ينظر إليهم ويتطلع على أحوالهم ولم ولم يرتد بصره بشيء من ثيابهم وارتد بقميص يوسف عليه الصلاة والسلام بصيرا وكذلك المذنب إذا شم رائحة, السي... رائحة رمضان يصير مغفورا بعد ما كان عاسيا وقاسيا عباد الله اغتنموا هذه الفرصة في, ه... في هذه الأيام القليلة اغتنموا هذه الفرصة في هذه الأيام القليلة تعمكم النعمة الجزيلة ودرجة الجليلة وراحة طويلة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ولله في كل ليلة من الليالي شهر رمضان اتقا من النار فاجتهدوا أن تكونوا منهم يا عباد الله في رمضان رمضان فرصة لمن فرط في حياته ليتدارك نفسه رمضان فرصة لمتدقين أن يتوب رمضان فرصة لمن قطع رحمه أن يسلها عباد الله إذا سمنا عن الغداء فلنسم قلوبنا عن الشحناء رمضان فرصة لنا جميعا أن نتخلص من الذنوب اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء